a wani hamzari ba gudu ba kamar yadda jama'a suka ji na sanar cewa yau juma'a wadda ta yi daidai da takwas ga watan zulhijja gobe kenan asabar wadda ta yi daidai da tara ga watan zulhijja yana daga cikin ainihin wato sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama azimtar tara ga watan zulhijja ita ce ranar da ake kira rana arafa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hadithai sun zo sahihai a cikin sahihu muslim da sunan abi dauda da tirmidhi da nasa'i waɗanda ke kwaɗaitawa dangane da azumin arafa da alkawarin cewa yana kankare zunubi na shekara guda ko kuma makamancin haka to sai dai wani abin mamaki shine ita wannan arafa ta bana kamar yadda ta taɓa faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba a baya ta yi daidai da ranar asabar ita kuma ranar asabar rana ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haramtar da yin azumi a cikinta in ba azumin farilla ba wato in ba azumin ramadan ba idan ba azumi na kafara ba wanda yake na farilla idan ba azumi na nazar ba da duk wani azumi wanda zai zama na farilla ne kamar ramuwar azumin ramadan to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana yin azumin nafila ko mustahabbi a ranar asabar hadisi ne sahihi wanda wannan hadisi al'imamu abu dawuda da ahmad da al'imamu Baihaki sun ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la ta sumu yau sabti illa fi da alaikum ranar asabar kar ku yi azumi sai azumin da aka farlanta muku to wannan hadisi lafazin shi karara ne ba shi da wata ƙura a kai hani ne kai tsaye ya ce ranar asabar karku azumi sai wanda aka farlanta muku to duk wani azumi matukar ba farilla ba ne to haramun ne yin wannan azumi a ranar asabar ɗin da dalilin cewa la ta sumu kar ku azumta kada ku yi annabi ya hana ya yi tsawa sai ya kaidi da cewa illa fi mafturida alaiku sai dai azumin da aka farlanta muku don haka 'yan uwa musulmi allah maɗaukakin sarki cewa ike wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka yi wa annabi ta'a za ku shiryu wa ma alar rasuli illal balagul mubin <clears throat> amma in kun ƙi ji sai allah ya ce ba matsala ba abin da yake akan manzo ɗan aike sai isar da sako isar da saƙo mabayyaniya shine ya bayyana ya fito da abin ƙarara an fahimta e an fahimta e to in an bi shi kenan an zauna lafiya idan an ƙibi kuma to wannan kuma babu ruwan shi ɗan aike babu ruwan ɗan saƙo saboda haka yin azumi ranar asabar a gobe kasantuwar ya yi daidai da arafa to ya saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bid'a ce wadda take muharrama sai mutane sai su kiyaye wannan dalili shine ga hadisi nan ya inganta dukkanin wata kura da za ka ce akan hadisin baka san ilimin hadisi ba hadisi ne wanda yake yana da isnadodi nashi na kanshi sahihai yana da isnadodi nashi na kanshi hasanai yana da isnadoji nashi na kanshi da'ifai to abin da ya faru kusurul ba'a da adamu alatil bahath fi man mada min ulama'ina almutaqaddimin wa ba'd almutaakhirin fasaru yataraddaduna fi tashih alhadith wato wannan hadisin yayi kama da hadisin sallama ɗaya a sallah hadisin sallama ɗaya a sallah yana da hanyoyi waɗanda suke sahihai yana da hanyoyi waɗanda suke hasanai yana kuma da hanyoyi masu yawa waɗanda suke munkarai ne da'ifai muttaribai kamar yadda wannan ya sake yin kama da hadisin salatu tasbihi hadisin salatu tasbihi akwai hanyoyi ingantattu sahihai akwai hanyoyi hasanai akwai kuma hanyoyi za'ifai. har da mawdu'ai munkarai karancin kayan aiki da karancin kwarewa ta wasu waɗanda suka gabata sai ta sa sai suke cewa sallar tasbihi hadisanta ba su inganta ba yin sallama ɗaya hadisanta ba su inganta ba hani game da azumi rana asabar na nafila hadisan ba su inganta ba amma kuskure ne hadisi ne ɗaya ko kuma doka ce ɗaya amma ta zo da hanyoyi da yawa wasu hanyoyin sun inganta wasu ba su inganta ba rashin ingancin waɗancan hanyoyi ba dalili ne ba akan cewa kuma ba za a ɗauki hanyoyin da suke ingantattu a aiki da su ba misali hadisin sayyidina Uthman yana nan cikin bukhari da muslim a inda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alherin ku shine wanda ya koyi qur'ani kuma yake karantar da shi wannan hadisi sahihi ne sahihi ingantacce ɗari bisa ɗari amma kuma wannan hadisin in ka karanta littafin mizanul li'tidal wallafar al-imam zahabi za ka ga ya kawo hadisin wata hanya wadda take ta ƙarya ce aka ce aliyu ma ya ruwaito khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wannan riwayar da aka danganta wa aliyu da ƙarya bata inganta ba riwayar ƙarya ce kenan kaga hadisin yana da hanya ingantacciya daga Usman yana da kuma hanya wadda take ta ƙarya da aka danganta wa aliyu samuwar waccan ta ƙarya dalili ce akan cewa ba za a yi aiki da wannan ingantacciya ba ba dalili ba ce ƙari akan haka hadisin abdullahi dan umar wanda al'imamu abu ishaq al-harbi ya ruwaito shi da isnadi hassan a cikin littafin gharibul hadith a cikin mujallada ta biyar Juzi'i na biyu shafi na 225 cewa kana ya'jinu fi sala ya'tamidu ala yadaihi idza qama annabi sallallahu alaihi wa sallama yana dunkula hannun shi ya dogara akan su hannayen idan zai tashi kana ajinu fi sala ma'anarta yana dunkula hannayen shi ya atamidu ala yadaihi sai ya dogara akan hannayen don haka ya ajinu fi sala ma'anarta daban ya atamidu ala yadaihi idza kama ma'anarta daban shine in ya yunkura zai tashi sai dunkula hannayen sannan su hannayen sai sa su a ƙasa sai ya tashi wannan hadisi ne hasanun al'imamu abu ishaq al-harbi almajirin imamu ahmad shi ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi gharibul hadith to wannan hadisin an ruwaito shi ta wata hanyar ƙarya matacciya murus daga abdullahi dan abbas sai aka samu manyan malamai irin su al'imamin nawawi da su ibnu salah da su ghazali da su ibnu hajar da suka zo kan wannan hadisin sai suka ce an ruwaito wani hadisi na ƙarya daga sahabi abdullahi dan abbasin cewa a dunkula hannu in za a tashi sai wasu sai suka ce to kun gama hadisin hadisin ƙarya ne na'am na ƙarya ne da riwayar abdullahi dan abbas amma da riwayar abdullahi dan umar fa hadisi ne hasanun a ƙarƙashin haka lokacin da za ka tashi aikin kai sai ka yi da wanne wanda ya inganta kaga kenan waccan maganar da ibn salah da ghazali da nawawi da ibn hajar suka yi ta ba kuskure ba ce ko ɗaya daidai ce amma fa suna yin ta ne akan hanyar hadisin da abdullahi dan abbas ya ruwaito wannan ku ana magana ne akan hanyar hadisin da abdullahi dan umar ya ruwaito haka wanda zai tashi yana wa'azi ya ce malamin da ke karanta ƙur'ani yake karantar da shi ya fi kowa daraja cikin malamai wannan malamin sai a tambaye shi me hujjarka sai ya ce hadisi ne cikin bukhari da muslim wanda sayyidina Uthman ya ruwaito annabi ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu sai wani ya ce a ah, amma ai al-imamu zahabi a cikin littafin mizanul itidal ya ce hadisin karya ne sai a ce a'a yana magana ne dangane da hanyar riwayar hadisin ta karya wadda aka danganta a aliyu amma wannan ai a bukhari take to haka wannan hadisi na sallama ɗaya a sallah shine in ka idar da sallah wani lokaci za ka iya cewa assalamu alaikum kaɗan karkata dama kaɗan haka hadisi ne sahihi don yana da hanya sahihiya yana da hanya Hassan, sannan yana da hanya da'ifiya to imamul bai haƙi a cikin sunan kubra sai tarkato wasu hanyoyi waɗanda matattu ne hanyoyin sai ya ruwaito su don ya bayyana mutuwarsu sai wasu suke hujja da wannan cewa to ai hadisin sallama ɗaya ma bai inganta ba hadisin sallama ɗaya ya inganta hadisin sallama biyu ya inganta wani lokacin annabi wannan wani lokacin annabi wannan don sallar ba guda ɗaya ce a rayuwar shi ba haka hadisan nan da suke magana dangane da salatu tasbihi kullum sai ka ji an samu wani wanda bai goge a cikin ilimi ba sai ce sallar tasbihi hadisanta ba su inganta ba sai a ce a'a hadisanta sun inganta sai dai ta wani bangaren ne an samu wasu riwayoyi waɗanda ba su inganta ba shine wani mutum ne wanda ka sani makaryaci sai zo ya faɗa maka magana sai ka karyata ta ana nan sai kuma wani mai gaskiya ya zo ya sake faɗin irin wannan maganar sai ka gaskata ta kaga ba daidai ba ne a ce a ah, yo amma wannan magana ai ƙarya ce tun da wane ne ya kawo ta sai a ce a'a mun dogara da maganar da wane ya faɗa ne saboda haka jama'a hadisin nan da ke cewa la ta sumo yau sabti illa fi da alaikum kar ku yi azumi rana asabar sai azumin da aka farlanta muku hadisi ne sahihi babu shakka dangane da ingancin shi amma kuma kamar yadda da yawa akwai hadisai sun inganta sai kuma ka ga an ruwaito wani lafazi wanda ainihin bai inganta ba ba da jima nan ba in karatu mai karatu a cikin littafin nan na dan fodiyo za ku ga hadisi sahihi amma da dan hodiyo ya tashi sai ruwaito shi da wata riwaya wadda take munkara batila la aslalaha idan mun za'afa wannan riwaya da dan hodiyo ya kawo a nan baya nuna mun za'afa asalin waccan wadda take sahihiya ce na yi alkawari in mun zo wurin zan yi bayani insha Allah na haka hadisin nan ya inganta kuma ya inganta daga hannun malamai waɗanda babu shakka dangane da wasu da gogewarsu minal ƙudama wal mutaakhirin wal mu'asirin babu shakka dangane da haka ma'ana malamai tun na da an samu da yawa sun inganta shi haka waɗanda suka biyo bayansu haka har zuwa wannan zamanin amma galibin abin da yake ruɗa mutane ibnu hajirin a cikin bulogul maram da ya tashi kawowa sai ya kawo maganar waɗanda suka raunata hanyar da ya kawo to kaga matsala ya kawo hanyar da take matacciya ne sai ya kawo magana waɗanda suka raunata wannan hanyar kamar yadda imamu zahabi ya kawo hanyar hadisin khairukum man ta'allama qur'an. matacciya sai ya raunata ta to duk da aka zo aka maka sahihiya kuma sai ka ce ai zahabi ya raunata ta haka muka yi fama da su shekara goma sha biyar da ta wuce da muka zo da hadisin ajin muka ce hadisi ne kyakkyawa ya tabbata sai suka ce to ai ghazali da nawawi da ibn hajar da wane da wane duk sun ce hadisin mai rauni ne sai muka ce a'a ku natsu idan sina'a hadisiya ba aikin ku bace kar ku gaggawa ma'ana in aikin hadisi ba aikin ka bane lura dubi wannan hadisin ka kawo sai ce hadisin abdullahi dan abbas ka tabbatar hadisin abdullahi dan abbas ka kawo eh kuma ka ji mai imamu zahabi eh, ko kuma mai imamu ibn hajar ya ce ce la asla lahu be da asali wato bai da isnadi ka ji haka ya ce eh. sai in mutum littafin garibul hadis na abu ishaqa sai in ce kaga wannan littafin eh dubu wanda ya rubuta shi kaga san da ya rayu kaga san da ya rasu almajirin imam ahmad ne to duba da kyau ya ruwaito shi kaga isnadin shi kaga kenan da nan ibn hajar ya ce bai da asali ba wannan yake magana ba don kaga asalin shine isnadi to ga isnadi kuma kaga daga ibn umar to da shi muke aiki ba da wannan mataccen ba to saboda haka sai a kiyaye jama'a hadisin nan da ke magana cewa ba a azumi rana asabar sai azumin farilla hadisi ne sahihi kasantuwa yana da wasu hanyoyi da ba su inganta ba bai zubar da shi gaba ɗaya cewa ba za a yi aiki da shi ba jama'a an fahimci wannan na biyu ko magana ta uku tunda magana farko ita ce dangane da bayani akan ingancin wannan hadisi babu shakka dangane da ingancin wannan hadisi magana ta biyu ita ce dangane da maganar da ne ishara a kai cewa tarin malamai daga cikin magabata da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa wannan zamani sun inganta shi magana ta uku ita ce dangane da ma'anar shi kenan domin wannan hadisin zahirin shi shi yake bayyana hakikanin shi shine la ta sumu kar ku azumi yau sabti ranar asabar illa fi mafturi da alaikum sai azumin da aka farlanta muku to azumin arfa <coughs> ba farilla ba ne hakanan idan za a yi tasu'a da ashura idan ta faɗo daidai ranar asabar to ba za a yi tasu'a ba in ta faɗo daidai ranar asabar ba za a yi ashura ba me yasa la ta sumu yau sabti illa fi mafturi da alaikum wasu sun ce wai a'a ana nufin sai a hada da juma'a sannan da asabar a ƙarƙashin haka an ainihin kaucewa hannun kenan a'a azumin juma'a shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana a ware juma'a da yin azumi ya ce sai dai a haɗa juma'a da wata rana kafinta ita ce alhamis ko kuma a haɗa juma'a da wata rana bayanta ita ce asabar to idan ka goge da ilimin usul ka fahimci wannan hadisin da muke tattaunawa a kai sai ka ce to wannan hadisin kuma ya rage wa wannan faɗi wanda yake cewa juma'a sai dai a haɗa ta da alhamis ko a haɗa ta da asabar sai kai marmaza sai ka ce sai dai kuma <coughs> ita asabar an samu hani na musamman game da ita a matsayin nafula don haka kenan wancan hadisin da musulun ya ruwaito cewa karkuwa da juma'a da yin azumi sai dai ku haɗa ta da wani yini kafinta shine alhamis ko kuma wani ne bayanta shine asabar sai ka ce to ba damar a hada da asabar kuma yanzu saboda mai akwai hani na musamman game da azumta asabar a matsayin nafila haka ake yi haka ake yi jama'a wannan maganar ko shakka ba na yi dangane da ita kamar yadda Allah yake cewa inna hula mislama mislama na annakum tantiqun wallahi ita ce kawai gaskiya duk abin da za ka bata wa kanka lokaci baka iya aljam'u bainan nususi ba <coughs> hada nasoshi nasoshin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da nassoshin alqur'ani da Allah ya saukar ba a fahimtar su alastiqlalatiha kowane nasi ka ware shi shi kadai kowane nasi ka ware shi shi kadai za ka tsaya kai mai kyakkyawan dube sai kai wa wancan kyakkyawan dube sai ka ce to a haɗa su <coughs> idan ka haɗa su sai ka ga sun yi karo to sai ka ce to ka yi kuskure wajen aikin haɗa su to kuma matukar sun inganta matukar sun inganta to babu karo matukar sun inganta bai halatta kai awar shafe ɗaya nassin akan ɗayan ba ku kiyaye wannan sai inda hujjar shafewar saboda hadisan da aka shafe a musulunci kaf ba su kai guda goma ba ba su ma kai guda biyar ba hadisan da aka shafe a musulunci kaf ba su kai goma ba to ba su ma kai rabin goma ba kenan galibin hadisan da ake da'awar cewa an shafe kaza an shafe kaza ba shafaffun hadisai ba ne hadisai ne waɗanda yake ma'anar ce mutane suka kasa fahimta sai mutum ya koma cewa an shafe wannan hadisin ba haka ba ne dole ne ka je ka kware game da ilimin lughal arabiya don ka tsaya ka ne wa maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama kyakkyawar fahimta shi ko ilimin lughal arabiya wanda ake yi wa hadisi da qur'ani kyakkyawar fahimta ba shine irin lughal arabiyar da ake karantawa galibi a yanzu ba na haul wadi ko galibin arabiyar da ake karantarwa a makarantu yanzu haya islam da galibin arabiyar da ake karantawa ga 'yan diploma da 'yan ainihin digiri da 'yan masters wannan larabci ne irin salon larabci na zamani larabci irin wanda ake fahimta alkur'ani da shi larabci ne mai zaman kanshi na musamman malaman shi na musamman ne littattafan shi na musamman ne idan baka iya irin wannan larabcin ba fau-fau-fau ba za ka taɓa fahimta Alƙur'ani da hadisi kyakkyawar fahimta ba ya kamata ka fahimta domin yanzu irin hausan nan da nake yi yana da wahala ka sami yaro ɗan shekara goma wanda yana fahimta irin wannan hausan ma galibi kenan ashe fahimtar irin wannan hausar tana bukata a samu wani basakarkarin ba ƙauye wanda zai tsaya yana fahimta ire-iren waɗannan abubuwan. to balle alkur'ani shekara 1400 larabci ya samu ainihin revolution da juye-juye da tatawur wanda wannan ya haifar da wasu abubuwan yanzu uslubin yadda ƙur'ani yake karanta su larabawa ba haka suke yi ba shi yasa sai ka samu balarabe fes yanzu ana karatun alkur'ani bai jin komai kamar yadda kai ma baka jin komai saboda me larabcin ba irin nashi ba ne ko kun fahimta jama'a to ashe in ya zama balarabe ana karanta alkur'ani da larabci eh baya fahimtar me ake cewa saboda mai larabcin ya sha bamban da irin larabcin zamanin da aka haife shi yara nawa ne yanzu 'yan sakandare 'yan ss3 da yara 'ya'yan shekara 20 biyu in aka zo ana karanta ruwan bagaja ko magana jari ce ko ana karanta iliya dan mai karfi ba sa fahimta irin wannan hausa ba sa jin me ake cewa yara nawa ne idan shata yana waka yau ba sa jin me yake cewa saboda ba sa jin irin wannan hausar balle alkur'ani don haka in ana son a fahimci alkur'ani sai an je an fahimci irin yaran da ƙur'ani ya sauka da shi a kiyaye wannan na biyu dangane da abin da ya shafi gane ma'anar da maganganun annabi suke ɗauke da shi kaji sharaɗin farko shine ka iya larabci sharaɗi na biyu shine ka san ilimin usulul fiqhi ilimin usulul fiqhi shi kuwa ilimi ne da ke ƙoƙarin bayyana maka ma'anar kowane lafazi ƙwaya ɗaya shi da kan shi sannan da kuma dangantakar ma'ana idan kaza da kaza suka haɗu kamar yadda ita kalmar take nunawa usulul fiqhi in ka ware usulu daban in ka ware fiqhu daban to in ka hada su kuma fa me suke haifarwa sai ka san wannan yanzu ka aje man gyada ka aje kalanzir ka aje ashana ka aje nama ka aje albasa kowanne yana da nashi matsayin to haɗa su a bisa yadda ya dace ka ji sai ka ji wani ƙanshi kuma yana tashi haka ne ko ba haka ba a ƙarƙashin haka wannan hadisin jama'a iyakacin ma'anar shi kenan la ta sumu yau sabti illa fi da alaikum ranar asabar kada ku yi azumi sai wanda aka farlanta muku kenan to hadisin nan da ya zo cikin sahihu muslim da yake cewa kada ku ware ranar juma'a da yin azumi ita kadai sai dai ku hada da ranar da ke kafinta alhamis ko kuma ranar da ke bayanta ita ce asabar bai warware wannan ba domin wannan yana umarni ne wancan yana hani malaman usulul fiƙe suka ce yuqaddamu al annahayu alal amr wannan hazar ne wannan tsoratarwa ike haramtawa ike wannan kuwa halattawa ike za ku iya ɗauko alhamis ku hada da juma'a za ku iya ɗauko juma'a ku hada da asabar to sai wani hadisi ya ce kada ku yi azumin asabar sai wanda aka farlanta muku sai a ce wancan mutulak ne wannan kuma muƙayyad ne fin nahayi wancan mutulak ne fil amri wannan muƙayyad ne fin nahayi don haka sai a ce babu sauran aiki da wancan hadisin a buɗe gaba ɗayan shi haka ayoyin alkur'ani da yawa idan ka ɗauke ta yadda ta zo a buɗe sai ka ji an ce ga wata ta rage mata faɗi to wannan da ta rage mata faɗi ɗin nan hiyal qadiyatu hiyal muhakkama ala ko almuhakkima muhakkima domin dubi yanzu ayoyin alƙur'ani da ke ba da umarni a buɗe game da yin sallah game da yin zakka idan na tashi yanzu na ce zan yi sallar isha in ka ce don me sai ce Allah maɗaukakin sarki ne ya ce a kimus salata ci don haka sallar isha zan yi sai ce ah, to amma ai kuma ga wata aya ta ce inna salata kana almu'minina kitaban mawquta ai kuma sallar tana da lokaci sai in ce a'a wannan ayar rabu da ni ni dai ga wadda na ɗauka kaga addinin zai barkace kenan amma dole a ɗauko ayoyin da suka farlanta sallah sai a ce waɗannan sun zo ne don su bayyana farlancin sallah ayoyin da suka nuna lokacin sallah ayoyin da suka nuna yadda ake yin sallah to haka al'imamu ibn hajar yake cewa a cikin fatuhul bari hadisan ma haka suke ba a iya ɗaukan guda ɗaya a fahimci shari'a sai an haɗa wannan da wannan sai wannan ya fassara ɓangare kaza wannan ya fassara ɓangare kaza don haka jama'a azumi gobe to gaskiya ba daidai ba ne ko kaɗan saboda ya yi daidai da asabar haka duk wani azumi da za ka yi in na nafila ne ya yi daidai da asabar to kada ka yi misali ka saba yin azumin bawan allah annabin allah dawud kamar yadda ya zo cikin bukhari da muslim ka yi azumi yau gobe ka sha ka yi azumi yau gobe ka sha haka kake yi to sai ya daidai da kaya azumi ranar alhamis ka sha juma'a to za ka tashi asabar da azumi azumin wani iri ne na fila sai ka ji annabi ya ce maka la ta sumu yau sabti illa fi maftiru da alaikum ranar asabar ce kar ka sake kai don haka sai ka tsallake asabar din sai ka yi lahadi idan kai lahadi me zai biyo baya kaga alamar ya canza kenan sai kuma ka koma yanzu lahadi ka yi azumi to litinin sai ka sha a talata sai ka azumi an fahimta laraba sai ka sha alhamis sai ka azumi na fata an gane juma'a sai ka sha sai asabar gata ta sake faduwa sai ka sake tsallake ta haka za ka yi kamar yadda ka saba yin azumi litinin alhamis ana nan sai ranar sallah ta daidai da litinin to haram ne ka yi shi ne gashi kyakkyawan misali ne ranar sallah haramun ne yin azumi ranar sallah to shi kenan amma kuma kai ka saba yin azumi litinin alhamis na haka kayi azumi wannan alhamis din litinin ta gaba misali sai ta daidai da cewa ita ce za ta zama sallah to ba za ka dubi hadisan da suka yi umarni da yin azumin litinin ka ce kai da su kake aiki ba sai a ce a akwai hadisai da suka hana yin azumi a ranar sallah yanzu kuma su ne za a gabatar don haka waɗannan hadisan muƙayyadai ne to inda mutum zai zo ya ce a yanzu kana nufin kenan ka hana mu yin azumi ranar litinin sai a ce a'a ba haka magana take ba ranar litinin ɗin ce ta faɗo daidai da ranar da aka hana yi ita ce ranar sallah misali farar riga sunna ce a sa farar riga haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cikin hadisi sahihi da ahmad da abu dauda suka ruwaito sai ka zo sai ka ɗauko farar riga ranar juma'a sai ka sawo ta za a tafi masallacin juma'a shikenan sai wani bawan allah sai ya dubi wannan farar riga tana da najasar kashi a jikinta busasshe sai ce maka aikuwa karkai sallah da wannan rigar amma gwamma ka ɗauki waccan koriyar ka ce ah to aini sunna nake so zan yi annabi ya ce a yi sallah da farar riga sai a ce kwarai da gaske amma kuma wannan tana da najasa to yanzu ka hana sallah da farar riga kenan ce a'a kaga wannan ta zo da wani abu ne to haka ake fahimtar shari'a jama'a amma ba haka ba sai ku ta raba kan al'umma da hujjar cewa kuna kaza kuna kaza kuna kaza ku ta surutai saboda haka jama'a musamman ahli sunna a tsaya fa a yi karatun nan a yadda ya kamata don a rinka fassara nasoshin nan a yadda suke don ka aje a fassara su ba daidai ba wallahi tallahi ranar kiyama an kaɗe kar ku manta nan muka ji annabi ya ce a yi tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 cikon hailala guda ɗaya ya zama ɗari to sai wani ya ga cewa a to ai zikiri ne kuma gashi Allah ya ce uzkurullaha zikran kasira wa sabbihuhu bukratan wa asila dan haka sai ya ce shi madadin 33 100 100 zai rinka yi dan haka nan yayi 100 nan yayi 100 nan yayi 100 madadin 100 sai ta hadu ta zama 300 kuna gani gashi nan yaji yadda al'amura suka zo suka rikice mishi saboda haka jama'a gaskiya saboda Allah kamar yadda muka ce ma'alar rasuli illal bala wallahi isar da sako ne mun isar muku amma dai annabi sallallahu alaihi sallama ya hana a yi azumi a ranar ainihin asabar azumin nafila ko da azumin nafilan yana da sababi an hana hanin ake gabatarwa kamar yadda yake annabi ya hana a yi azumi ranar sallah ko da yana da sababi shine ranar sallah ce ta daidai da litinin kaga azumin na da sababi to amma kuma ya zo da hani to umarni da hani in suka haɗu to hani ake bi sai a hannu saboda wa ma'ata kuma rasulu fakhudhuhu wa ma hakum anhu fantahu gashi annabi ya ce ku yi sai kuma ya dawo ya ce daga cikin abin da na ce ku yi amma kada ku yi kaza to yanzu sai in ka hannu daga wancan hannun sannan wannan umarnin ya ɗauku saboda haka kamar yadda za ku zo ku ji ɗan hodiyo yana magana an fa aka ce kada ka yi idan fa ka yi to matsalolin da ka ja wa kanka da fitina suna da yawa shine matsalar farko ba za a karɓi wannan abun ba matsala ta biyu kuma daga ranar a wurin allah ka zama ɗan ta'adda shine ya ce kada kai kuma ka dogara da cewa to ai shi ne ya ce maka mai gida ne ya ce wane e ka share gidan nan fes sai ce amma ban da tsoron nan saboda akwai bako yana kwance kai kuma da ka zo sai ka ga a ah, to ka share gidan nan fes soro ko zaure ba cikin gidan yake ba kai ni sai na share da shi sai zo ya same ka ga bako na kwance kana tabula mishi kura zai ji daɗin wannan sharar amma waye baka umarni na umumi shi amma a cikin umarnin kuma ya zo ya ware wani wuri ya ce ban da shi saboda haka ya kamata jama'a ku rinka fahimtar shari'a ku daina saka son zuciya Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye dangane